بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar laraba a yau sha bakwai ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan shida miladiya dubu biyu da sha shida cikin tafsirin wani littafin allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul kahf zarkar zalqarnain a inda ajiya muka tsaya kan aya ta da hudu ko mu ce ta uku amma za mu koma kan ta da biyu 92 mu dauko kuma a sababa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه كفرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا نعم وبنجي الله مدوكين سركي ya ce sun ba a sababa sannan ya bi hanya ya bi sababi ma'ana wannan sarki na zarkarnai wannan sarki zarkarnai ya kama hanya suka ce bayan ya baro gurin da rana take hudowa sai kuma ya arewa kamar yadda muka ambata yana tafiya yana shigo da garuruwa ƙarƙashin mulkinsa yana kuma umartar da gaskiya yana shimfida adalci hatta idza balaga bainas saddaini har sai da yaje tsakanin duwatsu guda biyu wajada min dunihima qauman sai yasa wasu mutane gabanin waɗannan duwatsu din la yakaduna yafqahuna qawla ba ma sa gane magana ba sa iya wasu malaman tafsiri suka ce ba sa iya yin bayani a fahimta ko dan baya jin yaran su ko na amma kamancin haka wasu kace a'a ba su da fasahar zance shine la yakaduna yafqahuna qawla waɗannan mutane da ne ya samu a wannan waje su ma Allah maɗaukakin sarki ya kasu da na kira yace wajada min dunihima qauman wasu mutane ya samu ana mutane ne su ma da ba a san da su a wannan waje ba sai a irin tafiyar ya je riske su a wannan waje ɗin. da ya je ya same su a qalu sai suka ce ya zalqarnaini ya kai zalqarnaini inna ya'juja wa majuja mufsiduna fil ard haqiqa ya'juju da majuju mabannata ne a bayan kasa fa hal naj'alaka kharjan shin mu baka wani lada ne mu baka wani kuɗi ne mu baka wata dukiya ne ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda akan ka sanya kariya da katanga tsakaninmu da su qala sai ce ma makkanni fihi rabbi abinda ubangiji na ya tabbatar min da shi ya bani khairun ya bi abinda za ku bani fa'inuni bi quwwa ku ne ku taimaka min da karfi aj'alu aj'al bainakum wa bainahum radma zan sanya iyaka zan sanya hijabi zan sanya shamaki tsakaninku da su atuni zubaral hadid ku kawo min guntattakin ƙarafa guntattakin ƙarfe hatta idza sawa baina sadafaini Allah ce har sai da ya daidaita tsakanin waɗannan duwatsu guda biyu masu fuskantar juna qalan fuqu sai ce ku yi busa ku rura wuta hatta idza ja'alahu naran har sai da ya sanya shi wuta wannan abin da ya hada ya zama wuta qala atuni ufriq alayhi qitra yace to ku kawo min zan ma'ana zuba nan kakkiyar Jarma akan shi famasta'u an yadhharu Allah ya ce musu iya sahaura wannan katanga ba da wa mastata'u lahu naqaba musu kuma iya hudawa ba waɗannan ayoyi da muka karanta suna mana bayanin abinda zalqarnaini ya tarar a ce gaba da ya kasa da yake yi yaje ya samu waɗannan mutane waɗanda ba ma sa iya yin bayani la ya kado da na qawla ko kuma ba sa iya gane magana imamu sa'ad ya ce li'ujmati alsinatihim ko dai dan ajamancin bakin su ma'ana ba sa iya magana yadda za a fahimta kuma sannan ba sa ganewa la ya kahuna ma'ana ba sa fahimta kusan ba kamar ba sa gane kaulan abin da ake musu magana saboda ma'ana yadda kwakwalansu suke to amma da yake Allah madaukakin sarki ya bai baiwa zalqarnaini sababa da yawa kamar yadda Allah ya ce wa atainahu min kulli shay'in sababa da aka iya magana da su ya iya yin bayani da su ya iya fahimtar da su har suka gane kuma anan zamu ga sabanin waɗancan da yaje tara a magribar shamsi so Allah ya ce kullu ya zalqarnaini imma an tu'azziba kun ga Allah ya ce ko dai kai azaba ko kuma ma'ana ka kasan san kai ka bi kyakkyawan lamari a tare da su wanda malamai suka bayani kamar da muka faɗa a can cewa waɗannan mutane ya nuna ba musulmi ba ko kuma fasikai ne fajirai shi sa ka bashi zafi. amma nan su malamai na cewa wanda yana nuna waɗannan mutane ba irin waɗancan ba ne. shi sa nan ba a magana azaba ba ba a magana ɗauri ba ko kisa ko wani abu bal masu abin da suka nema sun san waye zarkar ne sun bayanci cewa mutum ne mai karfi mutum ne mai iko mutum ne mai dama mutum ne da Allah ya bashi iko na yin abubuwa da dama da aka sai suka kame kukan cewa ya zalkar ne inna ya ajuja wa ma'ajuja hakika ya jojo da majuj mufsidu na fil ard masu banna ne a bayan ma'ana suna hakowa su yi musu banna su ya jojo wa majuj suna bayan duwatsu su waɗannan mutane suna gaban duwatsu don haka ya juju wa maju sukan kurɗaɗo ta tsakanin duwatsun nan guda biyu akwai hanya sai su shigo idan suka shigo sai su yi kisa su yi ɓanna su lalata abubuwa shi ne abinda waɗannan mutane suke baɗa cewa waɗannan fa ya juju wa maju mufsiduna fil ardi fa hal naj'ala laka kharjan shin za mu biya ka wani abu ne za mu baka wani abin da ake bayarwa wanda zaka ba mutum idan ya maka aiki kharjan ay ju'lan wani abin da za mu sanya maka ala an taj'ala bainana wa bainahum da, a bisa ka sanya kariya kai shamaki kai katanga tsakanin mu da su anan za mu ga Allah aya ta yi magana akan yajuju wa majuj wanda guri be ne inda Allah ya magana yajuju wa majuj da wannan aya da kuma can cikin suratul anbiya in ban manta ba to waɗannan gurare guda biyu ana Allah ya magana waɗannan halittu guda biyu malamai sun yi ta kokarin su yi bayanin suwaye ya juju wa akwai waɗanda suka ce ya juju wa majuj ba kowa ba ne su ba ce yahudawa waɗannan yahudu da suke falastin su ne ya juju wa sun faɗi wannan ne dogaro da cewa da irin wasu nasoshi da suka zo cikin littattafan yahudu din, da kuma littattafan nasara akwai inda bayanai ya zo na na waɗannan mutane da kuma ko kuma in ce kamanni na wasu mutane masu kama da irin waɗannan mutane da haka sai suka ce ya joji wa majuj waɗannan yahudawa ne da suke falasɗin wanda wannan magana hakika ba magana ba ce karɓaɓɓiya za mu zo mu ga yadda hadisai suke yi bayanin su da zai nuna maka ba su ne waɗannan ba kuma ya joji wa majuj suna cikin alamun tashin alkiyama fitowarsu za ka kamar yadda hadisai suka nuna za su fito bayan annabi isa ya sauka kaga ka ce waɗannan yahudi ne to ina annabi isa wanda kamar yadda za mu karanta a hadisi za su yi banna kuma annabi isa shi zai roki allah sai allah ya kashe su kaga babu yadda za a yi wannan magana ta daidaita da wannan hadisi sannan da kasance wasu alamu ne daga cikin alamomin tashin alkiyama manya-manyan alamu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bada wannan manya-manyan alamu na tashin alkiyama ya bada mana cewa idan ɗaya ta zo cikin waɗannan alamu to sauran za su biyo baya kamar yadda tsakiya ko murjani abin wuyan bata idan ya tsinke inda ya bada kasa duk sauran suka zirare to kaga inda waɗannan yahudu su ne yajuju wa majuj kaga da mun ga sauran alamun tashi alƙiyama irin na dabba da Allah ya ce za ta zo irin mutuwar dujal irin ma'ana sauran abuwa da Allah ya faɗa da haka wannan magana gaskiya ba magana ba ce karfafiya akwai wanda suka ce ya joji wa majoji su ne waɗannan kafirai da abinda ma'ana kafiran kamar duka kafiran sawa'un na amerika na rasha na china na japan da wani su duk waɗannan arna wanda yanzu muke gani sun ma'ana ƙware wajen ƙere-ƙere da yin abubuwa sannan kuma ga banna a bayan kasa, musamman mu da muke rayuwa a wannan zamani ba wanda yake bukatar a ga mai irin banna waɗannan mutane da kuma ma irin yadda suka kewaye duniya din ka dubi tarihin mulkin mallaka garuruwa ɗaiɗaiku ne ba su shiga ba da aka suka ce su ne ya juji wa ma juji. wannan ra'ayi an hakaito ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a shek abdulrahman sa'adi ya faɗi wannan a cikin wasu irisaloli guda biyu da ya rubuta kuma wani malami da ake kira a sheikh Abdullahi bin zaid ali mahmud cikin littafin salama hadiyun yuntazar shi ma ya tabbatar da cewa ya juju da majuju din nan su ne waɗannan annana da muke gani akwai kuma waɗanda suka ce ya juju da majuju su ne mutanen cana ma'ana su anan ba su ce arna gaba ɗaya ba suka ce mutanen cana saboda yawan mutanen cana da kuma tun da can ma a tarihi ƙasa ce ta ban mamaki ardul ajaib ce duk wanda suka yi tambiyoyi suka zagaye duniya suka yawo in sun zo ƙasar cana suna ba da labarin irin abubuwa da kabilu daban-daban da suka gamu da su to wannan magana gaskiya ita ma tana da rauni magana ce gairu Makabula. domin dai abinda muka bada kan cewa yahudi ne zai zo adam ya joji wa majoji za zo bayan annabi isa ya sauka kun annabi isa su kuma bai sauka ba kun ga kenan ba ba su bane sanan da yadda manzo Allah ya faɗi irin abubuwan da za su yi Sheikh Abdulrahman Sa'adi bayan yayi wannan bayani ko ya faɗi wannan ra'ayi na shi manya-manyan malamai a lokacin na garin Najd sun mai inkari har ma a lokacin sarki Abdulaziz a mahaifin sarakunan saudiya na yau kenan hussein salman ibn abdulaziz gabanin shi malik abdullah bin abdulaziz gabanin shi fahd ibn abdulaziz da waɗannan sarakunan duk da suka wuce wannan abdulaziz su ne to a zamani ne suka yi da su shek abdulrahman sa'adi ya kirawo shi kamar yadda suka faɗa ya ce masa wannan magana da ya faɗa ya janye ta ba daidai ba ne don haka ya janye wannan magana shi sa a tafsirin sa tafsirin karimin rahman ba za ga wannan magana da ya zo kan ya juje wa juje kamar yanzu yadda yake gabana bai yi magana cewa su ne waɗannan kafirai ba abin da yake nuna ya janye wannan magana din shi kuma wancan malami a sheikh mahmud a abdallah zaid ali mahmud akwai malaman da suka yi mai raddi akan wannan misali cikin littafin al-ihtijaj bil asar ala man ankara al-mahdi al-muntazar tunda shi wancan malami yana bayanin ma kamar babu wani mahdi wanda ya tabbata cikin alamun tashi kiyama akwai mahdi da zai zo manzo Allah ya bayani shi to Sheikh Hamud Tuwaitiri ya mai raddi a cikin ma'ana ya mayar da waɗannan maganganu da yayi da haka waɗannan maganganu ba ba ba bane akwai kuma waɗanda suka tafi da cewa ya juju wa ma juju ba kowa bane illa tatar waɗannan mutane da suka fito a cikin karni na bakwai alhijiri suka yi banna wanda karatunmu na ba mun faɗi irin bannan da suka yi da yadda suka karkashe mutane dan da suka fito iya cana wasu na cewa su ne mutanen kasar Mongolia ko makamancin wannan sun fita sun gabashin duniya a lokacin duk garin da suka je sai sun mai da shi karrami sai sun murtike shi sun wuce sun kashe na kashewa suna bautawa san zuciyarsu ko suna bauta shugabansu Jankis Khan idan ya mutu wanda ya gaje shi za su gaba da bautawa suna da wani littafi aliyasa a cikin suka rubuta dokokinsu da shari'o'insu da suke bi su sun zo ba wai addini suke kira zuwa gare shi ba kullum ba su da aiki sai kisa sai fadi sai kama ribatattun yaki sai ɗebe dukiya da haka suka dinga bin garuruwa fitinar su ta yi tsamari ta inda ya kai idan ya rage wata biyu su kara so gari za a fara guduwa da garin saboda yadda ake tsoronsu a hannunsu ne daula abbasiyya ta ƙarasa faduwa shekara ta ɗari shida na wani abu yadda suka shiga garin bagadada suka ma'ana rusata suka kashe faneba suka yanka na yankawa to waɗannan mutane wasu suna cewa su ne tata kamar da wannan ra'ayi shine ra'ayin babban malamin tafsirin na Ibn Ashur cikin At-Tahrir wa Tanwir shi yana ganin tata su ne mabu'a su ne juju wa majuju to ala hakika ita ma wannan magana magana ce da take ba karɓaɓɓiya ba domin titar ɗin nan sun riga sun ma fito sun yi bannar da za su yi a tarihi duk banna ce wadda duniyar musulunci ta jijjiga da ita amma dai ba su bane domin ga yadda lamarin su ya kare to aka haka za mu iya cewa su waye ya juju wa majojo? ya juju wa majojo? na farko shi kansa sunan malamai sun yi bayani cewa sunan daga ajja ne suna cewa ajjatin na idan ma'ana wuta ta ruru da daga na aka samo sunan ya'juj da kuma ko kuma suka ce daga ujaj ujaj shine abin da yake da gishiri wanda yake da gishiri suka ce daga na aka samo ya'juj da majuj ya'juj ala wazani yaf'ul majuj ala wazani maf'ul wanda suka ce ya'juj ko kuma ka ce fa'u fa'ula daga nan ma'ana aka samo ya'juj haka nan majuj suka ce daga na aka samu waɗannan sunaye guda biyu wannan in an ɗauki cewa sunan larabci ne amma suka ce sunan ba gaba ɗaya ba larabci ba ne suna ne ajami da haka ba a ba bayanin a ce ga daga inda aka ciro shi makaranta alkur'ani kira jamhur sukan ce ya juju wa majuj ba ba tare da an sanya hamza akan wannan alif ba ya juj da majuj amma kuma a kira a asim yakan ce ya'juj wa ma'juj kamar yadda mana karanta a yau a su ya'juj wa ma'juj asalin su mutane ne mutane ne ma'ana tana cikin jinsin zuriyati adam zuriya annabi adam da hawa akwai malaman da suka ce su ya juju wa ma juju asalin su daga zuriya annabi adam ne amma ba daga hawa bane annabi adam yana bacci yayi mafarki sai mane shi ya hadu da kasa sai Allah ya halicci ya juju wa mabudu da gare ka, wannan ma bai inganta ba bai inganta ba abin da ya inganta mutane ne daga cikin zuriya annabi adam wasu na cewa daga yafis a wanda yake shine baban turkawa yafis kuma dan annabi nuh ne alaihi salam kun san bayan an yi ruwan doba da aikin mutane sun halaka sai wanda suka hau jirgin ruwa tare da annabi nuh to daga nan aka samu ya yajuju wa majuj abin da yake nuna cewa suna cikin zuriya annabi adam hadisin da ke cikin bukhari daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda yace Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah madaukakin sarki zai ce ya adam fa yaqulu labbaika wa sa'adaika sai annabi adam yace na amsa ya ubangiji sai Allah ya ce masa ukhruj ba'san nar ka fitar da yan wuta daga cikin zuriyarka qala wa ma a sunar ce suwaye yan wuta qala sai ce min kulle alfin tis'umi'a wa tis'atun wa tis'ina daga kowane mutum dubu to za a fitar da ɗari tara da casa'in da tara da kowane mutum dubu ɗari tara da casa'in da tara ‘yan wuta ne fa inda hu ya shi yayin da za a faɗi wannan magana lokacin yaro ƙarami zai furfura. wata da ukullu za ta hamlin hamla din ma mai ce mai ciki saboda tsoro da razana sai ta yi abin da ke cikin ciki wata ran nasa sukara wa ma hum bi sukara a lokacin za ga mutane an shiga kimuwa da fagamniya amma ba ba giya suka sha ba ba maye suke yi ba tsoro ne walakin na azaballahi shadid qalu sai sabin suka ce wa ayyuna zalikal wa ya rasulullah yanzu a cikin mutum dubu a ce mutum ɗaya zai tsira to waye wannan ɗayan sai manzo Allah ce abshiru ina muku bishara fa inna minkum rajulan mutum ɗaya daga cikin ku wa min ya'juj wa majuj al daga ya'juj wa majuj mutum dubu wannan an samu ɗaya daga cikin mutane wanda za su je wutan nan to daga ya'juj wa majuj dubu za a fitar kun ga wannan nuna suna cikin zuriyar Nabi Adam alaihi salam domin sai aka ya Adam ka fitar da ba'sun nari daga zuriyarka kuma da ƙarshe sai manzo Allah ce za a fitar da dubu daga cikin ya jojo wa majuj kun ga wannan nuna kenan suna cikin zuriya annabi adam da haka magana mabi inganci mutane ne ba ba bane to ya sifar su take sifar biyar ta zo a hadisi suna yin kama da yan uwansu jinsu suna inda an ce daga yafi suka fito yafi su dan annabi no shi kuma shine baban turkawa to sun yi kama da su sun yi kama da ba da ake bada ta tardin suna da ƙananan idanuwa wanda kila yasa suka ce in China ne suna da ƙananan idanuwa sannan hancin su haka ya loba ya yayi ƙasa ma'ana dai kalli bar mutanen wannan nahiya din sannan fuskokin suna da fadi suna da dan fusko fuskoki launin su da komai yadda ga irin dai waɗannan mutane na Japan da China da Mongolia da me da ake sibita za ga duk irin su ne Imam Ahmad ya rawaito hadisi an harba harmala an khalatihi yace manzon Allah ya mana huduba kucin manzon Allah ya dade hannunsa saboda wata kunama da take ji sai manzon Allah ce innakum taquluna la adu kuna cewa babu wani maki wa innakum la tazaluna tuqatiluna aduwa ba za ku gushe ba kuna ta yakar maki hatta ya ati ya juju wa maju har ya juju wa maju ya zo iradul wujuhi maza Allah ce suna da fuskoki masu fadi sigharul uyuni idanuwan su yan kanana shuhubu shi'ab gashin su kuma za a ganshi gashin nan wani kala min kulli hadabin yansuru in sun tashi zuwa da ko ina duk wani tudu daga wani tudu mai mai wannan ta gangarowa ka anna wujuhahum majanul mutrafa sai ka shi su irin karbe ne da aka doka aka lotsa yadda fuskun suke da fadi akwai wani da suka zo suka ce suka sifata cewa jikinsu kamar bishiya don girma wasu ce a'a sira'i hudu ne cikin hudu wasu ce a'a suna da magirman da kunnuwansu sukan shimfiɗa ɗaya su ruba da ɗaya duk waɗannan sun zo amma ba su inganta ba wasu haruwan suka ce ai ɗani ne ɗani biyu tsawonsu wanda ya zo kowa tso mai ɗani uku dan su duk wanda ruwayan ba su inganta ba abinda ruwa suka nuna karfafa ne waɗannan mutane din ba wanda zai iya yaki da su kuma kaga an ce tsawon su dane da ko ɗaya ko dane bi kaga ke ba baya nuna suna da karfi karfafan mutane ne a cikin hadisin Nawas ibn Sam'an manzo Allah ya nuna ba wanda zai iya faɗa da su dalilai sun nuna waɗannan yajuju wa majuju za su fito za su fito domin Allah yana cewa hatta idza futiha yajuju wa majuju wa hum min kulli hadabin yansilun har lokacin da za a zo a bude yajuju wa majuju su ta gangarowa ta tudu ta ma'ana manya-manyan duwatsu da mai waqtarabal wa'dul haqq daga nan alƙawari na gaskiya ya kusanto fa idza hiya shaqisatun absarul na kafaru ya wailana qad kunna fi qablatin min haza, bal kunna zalimin kun ga ana Allah ya nuna cewa za su fito kuma lokacin da za su fito dab da tashin alkiyama ne a wani gurin a wannan kisar da muka karanta kun ga za mu zo mu karanta Allah ce wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd wa nufikha fi suri kun ga ma'ana magana busa kaho ake na tashi alkiyama fa jama'nahum jam'a da haka waɗannan ayoyi suna gwada cewa ya juju wa majuju suna nan kuma za su zo idan muka koma sunna akwai hadisin da ke cikin bukhari da muslim daga ummu habiba bintu abi subyan daga zainab bintu jahash tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shigo wajenta a firgice manzo Allah yana la ilaha illallah Wai lullil arab min sharrin qad iqtarab manzo Allah yana la ilaha illallah larabawa sun shiga uku wani sharri faga shi nan ya kusanto futiha al yawma min radmi ya'juj wa majuj mislu hadha mislu hadhihi Allah ce yau ba an bude wannan shamaki wannan katanga wannan gini da zarkar ne ne na yajuj wa majuj ba an dan huda shi kwatan kwacin haka sai ya hade yan yatsunsa as-sababa wannan yatsun da ake manuniya da babban dan yatsa ma'ana an yi koba karama wasu ma malamai wata riwaya sai ta zo cewa da ya tashi haka yi ya dauke dan yatsun shi manuniya ya kai shi can karshen farkon dan yatsun shi babba ma'ana koba ce ya karama manzo Allah ya ce an yi koba kamar wannan da aka manzo Allah ya tashi a firgice ka duba tun daga wancan lokacin shekara dubu da wani abu a lokacin manzo Allah ya ce laraba fa sun shiga uku ga sharri ne ya kusanto sai manzo Allah ya ce zainab bintu jahash sai zainab bintu jahash ta ce ba qultu ya rasulullah afanuhlik wa fina salihun za a halaka mu alhali ga mutanen kwarai a cikin mu ya za a Allah halaka mu qala na'am idza kasura al-khabath manzo Allah ce za a iya halaka ku inda ta yawa wannan hadisi mahallu shada a cikin shiyaro da akwai yajuju wa majuju kuma suna nan kuma ma an katange su da wata katanga suna kokarin su haura ta ko su hudata sannan har wayo a cikin hadisin Nawas ibn Sam'an Allah ya kara masa yarda yadda ya zo hadisin idza auha Allahu ila Isa Allah zai wa annabi Isa wahayi anni qad akhrajtu ibadalli cewa na fito da wasu bayina la yudanu li ahdin bi qitalihim ba wanda zai iya yaƙa fa harrid bi ibadi ila tur da ka annabi isa ka tattara bayina zuwa tur ka tafi tur da su wa yab'athu Allah ya'juj wa majuj sai Allah ya aiko ya'juj wa majuj sai su gangaro wa hum min kulli hadabin yansilun ta ko ina za su dinga gangarowa wanda yana nuna irin yadda za su kwararo kuma da masu suna da yawan gaske fa yamurru ulaika ala buhairatin tabariya za su je wajen wani ruwa buhaira tabariya fa yashrabuna ma fiha su shanye ruwan gaba ɗaya. in sun zo ruwan ba zai saura ba waya murru akhiruhum waya murru akhiruhum na karshen su da zai zo na barkon sun zo sun shanye ruwan na karshe idan ya zo ya kuli sai ce laqad kana bi hadhihi marratan ba sai ce ai da na akwai ruwa yanzu ina ruwan wa yuhsaru nabiyullahi isa wa ashabuhu hatta yakuna ra'su sauri li ahdihim khayran min mi'ati dinarin li ahdikum al-yawm annabi yace annabi isa da mutane sai su je su takure a wancan gurin na har a wayi gari rayuwa ke wahala kansa ya bi a wancan lokacin akan ka ba mutum dinari ɗari ka ba shi kansa ya bi ka ba dinari ɗari saboda wahalar da suke ciki fa rabu ila Allah Isa wa ashabuhu sai annabi Isa da wannan almajiran da suke tare da shi da mutanen da suke tare da shi sai su koma zuwa ga Allah su roƙi Allah fa yursilullahu Allahu alaihim an-naghab fi riqabihim sai Allah ya kuma su dota tsutsa ta dinga jira a wuyansu fa yasbahuna farsa ka mauki nafsin wahida sai a waye gari duk sun mutu mutuwar mutum daya duka ya juju wa majuju za a waye gari sun mutu a gansu ga sunan shame shame a bayan kasa manzo Allah ya ce summa yuhbatu bi nabiyyin lahi Isa wa ashabihi ila nar sai a sako da annabi Isa da mutane sako daga dur can dutsen da suka hau sako fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa mala'ahu zahmuhum wa nuhu. ba wani guri a bayan kasa daidai da tsari daya face warin wannan mutane da ya jojo wa majojo da doyansu ya cika gurin da haka warin ya cika ko ina fayarghabu nabiyullahi isa wa ashabu ila Allah sai annabi isa da waɗannan mutane da suke tare sai su ƙara komawa ga Allah su roki Allah fa yursilullahu tayran sai Allah ya koni irin tsuntsu ka anaqil bukh kai ka ce kamar tozon raƙumi ma'ana ana ana so a nuna wannan jirgin a wannan tsuntsun tsuntsu ne dogo kamar yadda raƙumi yake da tozo da wuya ta hamilu sai ta dinga ɗiban waɗannan gawawaki din tsara tsarahun haifu sha Allah da je ba su inda Allah ya ga dama kun ga wanda ya nuna kenan idan suka zo annabi Isa yana nan shi za muka ce masu cewa yahudi ne ba su dace ba masu cewa yan cana ne ba su dace ba yan cana suna nan suna ta rayuwarsu ba ga sunan muna tare da su ba masu cewa yan ah, ah, magulle tare ne su ma ba su dace ba tunda annabi isa ga abin da bai faru wannan hadisi yana cikin sahihi muslim babu zikirin dajjal zaka samu wannan hadisi a wata riwaya ta imam muslim cewa idan sun zo za su ta kashe mutane hatta yantahu ila jabalil kham za su je zuwa ga wani dutse eh, dutse ne mai girma idan sun je wa huwa jabalu baitul maqdis shine dutsen baitul maqdis sai ce da qadika tallama fil ardi sai suke su ya juju wa majuju ce ai mun kashe duk wanda ke bayan kasa ma fallaqtul man fis sama ku zo mu kashe wanda suke sama fayarmuna bi nishabihim ila sama sai su tarba kibau sama fayaruddu Allahu alaihim nishabahum maktubatan daman sai Allah ya da musu da wannan abu sai su ga duk jini a jiki sai su dauka cewa sun kashe ma wanda suke sama to wannan hadisi yana gwada mana cewa a yajoji wa majoji kenan a wata riwaya ba za su wuce ta wajen wani ruwa ba la bi ma'in illa sharabu in suka duk wani ruwa sai sun shanye shi wala bi shay'in illa afsadu duk wani abin da suka tarar sai sun bata shi yaj'aruna ila Allah sai ma'ana yaj'aruna ilayya fa'adu wallah suna komawa zuwa ga annabi isa mutane suke kuka shi kuma sai ya roki Allah fa yumita sai Allah ya kashe su fataji wal ard min rihihim sai kasa ta dau wari ta lalace ya zama cututtuka saboda warin su daga nan sai mutane su ƙara koma gurin annabi isa sai ya roki Allah sai Allah ya dauko na ruwa daga sama sai ruwan ya ɗebe su sai ya jefa su cikin teku kamar da wannan riwaya ta nuna kuma wacce riwaya ta nuna tsuntsaye za a za a aiko to wani Allah ya tsuntsayen sun kwashe su kuma suka zubar sai Allah ya turo ruwa kuma sai ya tura su cikin teku kun wannan yana nuna mana cewa ma'ana ya wa ma suna nan kuma ga abin da zai faru to da haka wannan shine magana mafi inganci dangane da ya wa ma a bayi ne daga cikin bayin Allah ko mutane ne mabannata a bayan kasa, kuma suna cikin bani adam kuma suna nan kamar yadda hadisi ya nuna suna nan wannan gini da zalkarne ne yayi shi ya kare su shi yasa ma'ana ba su fito ba kamar yadda kuma hadisi ya nuna da zalkarne ne wannan ginin kullum suna taruwa su ba za su iya haurawa ba suna kokarin su huda shi idan suka yi suka yi sai sun kusa gamawa sai su ce kai dare yayi ku bari sai goma karasa shi kenan sai su tafi gari na ba su tare ya koma yadda yake sai su ƙara yi sai sun kusa yi sai su ce ku bari za mu karasa sai ma'ana sun dawo za shi gari same shi yadda yake Landa Allah ya kaddara za su fito idan suka yi sai babban sai ce ku je gobe insha Allah ma karasa wannan to ga ce zo same shi yadda yake daga nan za su huda kuma su shigo cikin ma'ana ƙasa sai dai akwai abin da yake faruwa akwai waɗanda suka yi inkarin ma ya juju wa majuju suka ce shi wannan ya juju wa majujin ma su ba su yadda akwai su ba haka nan ba su yadda cewa akwai wannan gini da a ma'ana wannan ya yi zalƙar ne tunda mun zo bayani ginin akwai wanda suka ce wannan ginin ne ginin da yake cana babu katangar da ta bi ta girma kuma har ma an samu a zamanin alwasik billah ya tura an je an gano zamanin jira Umar ma akwai waɗanda ma'ana sun je har da abin da ya kama da wannan suka ce to in dai ba wannan bane ginin da ya jujo ginin da zarkar ne da yake ba ba wani sai shi wannan ma shine ra'ayin ibn ashur kamar yadda muka ambata cikin tafsirin shi to dan haka sai suke ganin wasu kuma gaba ɗaya ma suka zo suka ce ai babu ma wani yajuju wa majuju babu wani gini da aka yi abinda suka dogara da shi shine sun dogara da cewa ai in akwai me yasa ba a gano shi ba yanzu ai babu wani guri a bayan ƙasa da ba a gano ba an samu ci gaba an sami kere-kere an samu menene inda akwai yajojo majojo da an hango su ba ga jirgi ana hawa ba ba ga shi nan yanzu kullum ana cewa an gano wani abu ba to da aka suka ce suna ganin babu har ma wani mutum ya rubuta wa wani malami Sheikh Muhammad Rashid Rida da cewa shi yana da ra'ayin cewa 'yan cana su ne ya juju wa majuju yana da wannan ra'ayi din yana ganin su ne ya juju wa juju, kuma wannan ginin na cana shi ne katangar da aka yi to wani ya rubuta masa tambaya yana cewa magana ta hada su da wani kan ya juji wa majuju wannan ginin da aka yi shi wancan yayi inkari ce babu in akwai aida an gano su da haka in dai ba wannan ginin na China bane kuma ba in China bane to babu wasu yajuju wa majuju ba kamar yanzu yadda muka yi bayani ba cewa akai su irin wannan sai suka ƙaryata suka ce babu ne dai amsar dai da malamai suka bayar a wancan lokacin abu na barko dai la zam dan ba a gansu ba a ce babu su yanzu wa yake da tabbacin cewa dukkan halittun da ke bayan kasa an gano su waye zai wannan da'awar ba har yanzu muna ji ba wajen za ka ji an ce masana abin da yake na asar sun gano gawawaki ko kasusuwa na wasu mutane ana ji shekara dubu kaza suka yi har yanzu ana ana wannan kaga yana kenan har yanzu dan adam bai kai karshe ba bari a ce an kai karshe ba a samu su ba haka nan maganar cewa ai ai gashi yanzu ba wata katanga sai wannan inda akwai wani gini ba wannan ba wanda wannan ya aikata wanda zalkar ne ne in ba wannan ginin da yake cana ba ai da an ganshi wannan ma babu babu dalilin da zai sa in tsari domin kamar yadda muka faɗa ba wanda zai ce yanzu an gama binciko abin da ke bayan kasa ba ma ki har za ku abuwa da yawa da ba a binciko ba da haka wannan bincike da ake kamar yadda Allah ya ce wa dan adam wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wannan kaɗan ɗin ba da Allah ya ce ya bamu duk wannan abubuwan da ake ci gaba na ilimi ba har yanzu yana nan a matsayin kaɗan ɗin bar gani yanzu duniya ta ci gaba an yi kaza an yi kaza an yi kaza fi'ilan duk wanda ya kalli yanzu yadda ake a duniya zai mamaki yadda aka samu ci gaba ko wannan wayoyin da suke gaban masu sun ishi mutum tunani na yadda aka ci gaba a duniya kai dai baka ganin wata waya ko wani abu amma ya akai ta hanyar hada-hada da ke rage da me za ka ɗau abu ka kara kai magana mutum yana wata uwa duniya ya amsa ka ɗau hoto ka tura mai ka ɗau sauti ka tura mai kaga duk wannan abuwa ne to amma fa duk wannan ci gaban har yanzu ilimin dan adam kaɗan ne ya ishe mu yadda za mu gane idan yanzu muka koma baya farkon zuwan mota waɗanda suke raye a lokacin gani suke wata abaci wani ci gaba ne da yake kamar ma ma ba da ba wani ci gaba da za a yi aka zo aka samu rediyo farko farkon fitowar rediyo wasu ma suka rude har ma akwai masu mutuwar da haramun ne ma ka ji rediyo aka zo aka samu tv kun ga duk wannan a lokacin mutanen da suke rayuwa lokacin gani suke ai an kai karshe amma yanzu ba inda waɗanda suke wancan zamani za su dawo sai suke yanzu ba maganar rediyo ake ba ba maganar tv ake ba ya an wuce waɗannan abubuwa ɗin eh ba maganar mota ake maganar jirgi ake jirgin ba gashi nan samfuri kala kala kala kala kala kala kaga wani yanzu in kaga guraren kwanciya da shakatawa da zama a cikin jirgin ruwa na zamani ne yanzu in mutum ya shiga akwai kasuwa ya danganta inda yake ɗakin shiga ga akwai komai sai a daɗe ma ana tafiya ya mamanta akan ruwa yake ga duk wannan wani abu ne da da babu shi to da haka masu cewa ai ya juju wa majuju da da akwai su da an gano su ba ba sharadi bane ilimin dan adam har yanzu ilimi ne kadan domin har yanzu ci gaba ake yi har yanzu ci gaba ake yi ba tsayawa akai ba Ili yanzu nan da shekara hamsin gaba wanda ya tsawon rai zai ga abin da kuma yanzu a baya wanda ya zama tsohon yayi kuma sai ga wani abu fiye da da yadda baya zato kullum abubuwan daɗa ƙirƙiro su ake kullum daɗa samu ake sannan kuma kafirci ne mutum ya zo yi inkarin abin da alkur'ani ya tabbatar da hankali ya ce ba ya juju wa ba wannan ba muna magana masu cewa su ne 'yan cana ko su ne Magul su ne waɗannan malamai da suke ambaton wannan ba suna faɗa bane dan sun ce babu su muna magana wanda ma suke karanta ba ma wani ya joji wa majuji akwai masu korewa gaba ɗaya ko su ce babu wata katanga da aka yi babu wata katanga da aka yi da haka duk wannan abin da ake faɗa su ba su yarda da shi ba to babu shakka duka wannan karyatawa ne da abin da ya tabbata alkur'ani da abin da ya tabbata hadisai ya jojo ma jojo suna nan kuma zarkar ne shi ya gina musu wannan katanga babba kuma wannan katanga da ya gina ita ta kare su sai musu kariya kamar yadda ayoyi suka nuna to waɗannan mutane suka ce wa ne ne inda ya yajuja wa majuja mufsiduna fil ard mabannata ne a bayan kasa fa hal naj'al laka kharjan za mu sanya maka wani lada ne ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda akan ka sanya iyaka katanga tsakaninmu da su wannan malamai suka ce ya nuna halaccin ma'ana yin kodago halaccin a biya ka kuɗi kai aiki ya nuna halal ne dan gashi nan suna bijiran mai su bashi wani ju'uli ya zo ya musu aiki to zarkar ne ni ba mutum bane mai kwaɗayi bai da kwaɗayi na duniya sannan kuma ba wanda yake barin abin da zai amfani talakawa ba ne. kullum kokarin shi gyara dan haka sai ya amsa kiransu saboda abin da ke ciki na maslaha amma kuma bai karɓi ladan da za su ba shi ba sai ya gode wa Allah sai ce ma makkanni fihi rabbi abinda ubangiji na ya tabbatar min da shi ya bani kun ga Allah can ya faɗa mana cewa Allah ya bashi tamkini Allah ya faɗa mana haka to sai ya ce wannan abinda Allah ya bani khairun ya bi alkhairi fa'iluni bi quwwa ku dai ku taimaka min suka ce ana akwai maida falala zuwa ga Allah ana san duk lokacin da Allah ya baka karfi ko ya baka kuɗi ko ya baka ilimi ko ya baka wani abu ko ya baka lafiya duk lokacin da aka ce ka ai wane Allah ya baka dukiya sai ka ce wannan falalar ubangiji wani Allah ya baka lafiya ga kanan kalau kake sai ka ce wannan falalar ubangiji hadha min fadli rabbi yabluwani a ashkuru am akfur haka annabi Sulaiman ya faɗa to shi ma anan sai ce ma makkanni fihi rabbi khair sai ya maida abin ga ubangiji bai ce abin da nake da shi ba ku duba ibarar cha ma ne fihi rabbi abinda ubangiji na ya bani Saɓanin waɗanda suke da jabberanci wani aka ce ai ai Allah ya baka dukiya kana da kuɗi sai ya ce haba ai wannan ma abinda ka ji kenan ai wannan kasuwancin da nake ai akwai ƙwarewa sai ya ce ban kanshi ba zai mai ta abin ga Allah ba game da da ya kara inna ma utituhu ala ilmin indi ko anan sai shi zulkarnain sai ce ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni ku taimaka mu taimako yake bukata na ma'aikata kame da malaman tafsiri suka ambata taimako na karfin da zai yi wannan aiki yace ku taimaka min aj'al bainakum wa bainahum ragama zan sanya gini tsakaninku da su wanda na ce nan ma an yi ta sabani wani gini ne wasu na cewa ginin da yake guri kaza ana faɗan wurare musamman idan kai nan nahiyar akwai wurare daban-daban wanda suke daban mamaki wasu ce su ne ba ma da hakika babu wani dalili da ya nuna waɗannan abubuwan ma'ana su ne babu wani dalili da ya nuna haka a lokacin alwasik billah ya yi ƙoƙari a je a gano waɗannan wurin wasu sun ce mafarki yayi ne daga cikin khalifofin daular abbasiyya ya yayi alamar wannan katanga da ta kare ya juji wa majuji ta rushe da aka yi tashi a firgice sai yake tunanin wannan abu da aka shi ne sai wani mutum da ake kira turjuman sai ya ce shi abinda za a yi ya ba shi izini da dama shi zai je ya gano wannan abin zai je ya jiwo mai labarin shi yaya abin yake don haka ya ba shi dama ya ba shi dukiya da sojoji da mutane masu yawa shi kuma ya kama hanya ya tafi ya je nan ya je nan har ya je wurin wannan gini da ake cewa shi ne ginin ya gano ya kuma dawo ya ba shi labari ya nuna masa cewa ba a rusa shi ba dan haka hankalin sai kwanta wannan kisa dai ibnu kasir ma ya ishara zuwa gare ta malamai suna kawo ta amma suna cewa ba tabbacin cewa tabbas haka din ya faru Da haka zai iya zama bai faru ba sunan mutumin sallamul turjuman sallamul turjuman shi wannan wanda alwasif billah ya aika ya je ya gano ya faɗa abubuwa idan ka karanta yaqutul hamawi cikin littafin samu'jamul buldan ya fito irin abubuwan da ya faɗa yayin da ya wannan tafiya din haka kuma akwai wani da ake kira Abu Dulab Abu Dulab shi ma ya rubuta abubuwa da yawa da ya gani wanda ya kutul hamawi ya hakaito waɗannan abubuwa din na irin kabilu da suka wuce da garuruwa da suka wuce da abubuwa masu ban mamaki yadda ya hakaito labarukan waɗannan abubuwa ɗin. wanda wannan dalili ne da shi ɗaya daga cikin wanda suke rubutu a akan ne Sheikh Muhammad ragib Al-Qabbah wanda shi ya tabbata kan cewa mutanen China su ne juju wa majuju wanda wannan magana ba karfafiya bace to ya nuna cewa ya ya kawo maganar Abu Dulf Mis'ar ibn Muhalhil da ya rubuta wa abokansa yana bayanin tafiyar da ya wanda al Hamawi ya ka labarin tafiyar a cikin littafinsa Mu'jamul Buldan wanda a cikin ta ya ambaci irin abubuwan da suka gani misali dan kaɗan karanta mana dan kaɗan da abin da yake faɗa shi abu dulaf ba wancan waziri na alwasit ba ba wancan ba wannan wani ne daban shi ma ya tafiya da irin yadda suka samu abubuwa yana cewa a na ila إلى قبيلة تؤرب بالتخطاخ mun je wata kabila ana kiranta tsatsas mun zauna gurinta mun ga suna cin ma'ana sha'ir da nama da irin tsirrai na sahara shine abincinsu yace mun yi tafiya cikin wannan kabila kafin mu fita daga cikin tsawon kwana 20 cikin aminci da kwanciyar hankali mutanen wannan ƙasa suna biyayya ga sarkin cana suna ma biyan shaharaji don haka ba su da rigima tare da shi zanna ya ce muka je wata kabila da ake kira baja ta ma mun zauna tare da su muka yi wata guda a cikinsu muna tafiya sannan muka wuce ba tare da wata matsala ba ya ce har muka je wurin wata kabila wanda su kuma suna girmama sarkinsu shi suke kamar bautawa sannan suna girmama shanu kusan ma babu shanu a tare da saboda yadda suke girmama shanu gari ne da yake da tin da inabi da ma'ana bishiyoyi masu yawa akwai irin bishiyar da suke da ita wadda ma an kunna wuta wuta ba ta cin wannan bishiya din yace haka nan muka fita muka je wurin wata kabila yana faɗa sunayen kabilun da yake sunaye ne ba ba dab'i ba lalle yake fada su daidai ba su kuma ce wasu kabilu ne da suke kullun cikin fada suke da juna sannan kuma suna rayuwa irin ta dabbobi hatta tarawa tsakanin namiji da mace ce a titi yake faruwa yace su ma suna cin gero Ya ce mun zauna ko mun yi tafiya cikin su kafin mu fita daga cikin tsawon ma'ana kwana goma sha biyu su ma ya ce mutane ne wanda suna da yawa ce sannan muka je wurin wata kabila haka yi ta ba da labari har zuwa wurin wannan katanga din duk yana cikin dalilan da ya sa su waɗannan malaman suka ce waccan katanga din ita ce wannan abin da zalkar ne ya gina amma ana hakika babu wani dalili ingantacce da yake nuna haka din anan ce su taimaka masa da karfi zai sanya aj'alu bainakum wa bainahum rajma zan sanya abinda zai kare ku da gare su atuni zubar alhadid ku kamun guntattakin ƙarfi zubar anan yana nufin qita'ul hadid guntattakin ƙara ba sai suka kamai hatta idza sawa bainas sadafaini har sai daidaita ya dinga hada wannan ma'ana guntattakin ƙarafan wasu malaman tafsiri suka ce sai da ya haka cin kasa ya dinga zubo wannan gudun cikin karafan domin kamar su ne bulu yana dorawa yana dorawa har sai da ya zo setin waɗannan duwatsun guda biyu ma'ana katangar da yakin da hanyar tana tsakanin duwatsu ne biyu to katangar da ya yi ta sai da ya zo setin girman duwatsun guda biyu tunda waɗannan duwatsun ba za su bar su iya haurowa ba sai katanga ita kuma ta ma'ana dode hanyar da ke tsakani qalan fuku da ya zo daidai gurin sai shirya ke yadda za a hura wuta aka hura wuta aka yi amfani da ziga-zigi game da suke faɗa aka zo kuma aka kawo darma aka zuba wanda wannan wutar za ta narkar da wannan dalmar idan ta narkar da ita sai kuma wannan karaban sai karbe ya haɗu da karbe sai su ma'ana liƙe a tare da su shine yadda yi shine ana Allah yake cewa qalan fuku yace ku busa hatta idza ja'alahu naran sai da ya sanya shi wuta qala ma'ana da ya zuga wuta karfan ya laushi qala atuni ufriq alayhi qitara sai ce to ku kawo mun kuma zan zuba dalma sai ya dinga zuba dalma wanda ita kuma ta bi ta haɗe wannan karbe bayan wuta ta sanya karfan ya laushi ya kara haɗuwa da juna to wannan shine abin da yayi sai Allah ce fa an yadhharu ba za su iya tsallakawar ba anan za mu ga ba a ce fa mastata'u ba sai aka ce fa masta'u wasu na cewa hikima a nan saboda a nuna tsallakawar ta fi mun sauki shi za ka cire ta ɗin haka wasu malamai suka faɗa wallahu Adam. da haka ba su iya tsallaka ba ba za su iya haura ba wa mastata'u lahu naqaba kuma ba za su iya hudawa ba ba za su iya huda ba da haka yanzu sai zan ba yadda za a yi su ƙara aurowa ga ruwan waɗannan mutane balantana su yi musu ɓanna shi ne a nan bayan ma'ana ya yi musu wannan katanga tare da taimakonsu sai ce mai ƙala haza rahmatun min rabbi ikira قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاً وكان وعد ربي حقا نعم يتي قال سيتي هذا رحمة من ربي فوانا فجن كيني da rahama daga ubangiji na ko sake mai da lamarin ga Allah ba na ba karfi na bane ba dabara ta bace ba na ku bane ba dabara ku bace duk wannan abin daga Allah ne wannan tarbiyya ake daɗa ba kullum mutum ya dinga mai da duk wata nema da ta same shi zuwa ga Allah madaukakin sarki da haka yace wannan rahama ce ta ubangiji shine anan imamu sa'id yace wa hadhihi halul khulafa'i was salihin wannan shine halin khalibobi da mutane nagartattun mutane idza manna Allahu alaihim bin ni'amil jalila in Allah ya musu ni'imomi manya-manyan ni'imomi izdada shukruhum wa iqraruhum sai godiyar da suke yi da tabbatar da abin daga Allah ne sai ya karu ni'imar tana karuwa godiyar su tana karuwa واعترافهم بنعمة Sai في اعتراف cewa wannan ni'imar Allah ce kama qala Sulaiman alaihi salam kamar da annabi Sulaiman ya faɗa lamma hadara indahu arshu malikati saba lokacin da a gadan wannan sarauniya ta saba ya ga an kawo shi kurin gashi nan a gaban shi ma albu'ud azim duk da nisan da yake da shi sai ce haza min fadli rabbi haza min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur sai ce wannan falalan ubangiji ne sai ce bi khilafi ahli tajabburi wat takabbur sabanin masu jabbiranci da girman kai da isa wal uluwi fil ard da jin ji da ɗaukaka a bayan ƙasa fa inna ni'mal kibar taziduhum asharan wa bataran dalocin da Allah ya musu ni'ima babba sai ta ƙara musu jiri jiri isa idan mutum ya ga an yi ya ci an ƙara ya ci sai ya dinga cewa aini ne ba na faduwa ai kaza sai su ƙara ma'ana girman kai idan dukiya ce ga tana ƙaruwa sai ya ƙara girman kai in mulki ne sai ya ƙara girman kai waɗannan ahlul takabbur wa tajabbur kenan kamar yadda karo ne ce inna ma utituhu ala ilmin indi ma'ana wannan wani ilimi ne Allah madaukakin sarki ma'ana wani ilimi ne da nake da shi na tara wannan dukiya ku daina ma maganar cewa in yi aikin Allah da ita to shi bai yi ma'ana haka ba sai mai da abin zuwa ga Allah madaukakin sarki ina gane ya kamata mu tsaya idan Allah ya kai mu lokaci na gaba sai mu dora abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka fada na kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana ya bamu ikon gyarawa wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin ah, a gobe zan yi tafiya da TV na insha Allah ta'ala mu da jibi juma'a babu tafsiri Thank you.